بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد kafin mu shiga karatu kadan kadan manta insha Allah daga wannan majalisi sai kuma bayan sallah babba za mu kuma haduwa zai zama kenan an yi sallah ranar talata ko zai zama laraba ta sama a abin nan asabar ta mai bai ma wannan ta sati na gaba za mu fara karatunmu eh, asabar ta farko bayan sallah asabar ta farko bayan sallah da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu waɗanda suka samu damar zuwa aikin hajji yin aikinsa cikin lafiya da koshin da cikin koshin lafiya Allah madaukakin sarki ya dawo da su gida lafiya mu kuma da muke nan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu alkhairi da zamu yi a cikin waɗannan kwanaki Allah kuma madaukakin sarki ya samu cikin otakao waɗanda yake yantawa daga wuta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kamar yadda muka yi fara bayani a wancan satin ko a wancan majalisin yana magana akan abin da ya shafi al'ubudiyya abin da ya shafi bauta yana nuna mana cewa dukkan nassoshi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi suna tabbatar da cewa al'ubudiyya din nan ta kunshi addini gaba ɗaya kuma zamantowarka abdullillahi bawan Allah wani matsayi ne gagarumi wani matsayi ne babba wanda ba kowa yake samun wannan mataki ba Allah maɗaukakin sarki ya sifanta safwata khalqihi mutanen da suke zaɓaɓɓu cikin halittarsa mutanen da suke tatattu cikin halittarsa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da wannan matsayi na al'ubudiyya matsayinsu na bayan Allah inda yake cewa ainan yashrabu biha ibadullahi ha tafjira wato Allah maɗaukakin sarki yana sifanta bayansa waɗanda suka samu shiga aljannarsa suka samu shiga gidan rahamarsa da cewa za su samu wani marmaro na ruwa a gidan aljanna waɗanda bayin Allah ibadullahi suke sha daga wannan marmaro biha anan bi ma'ana minha biha anan ma'anarta minha yashrabu biha ay minha ibadullahi bayan Allah na ha tafjira suna bubbugo da wannan ruwa daga ƙasa bubbugowa mai yawa haka nan yake cewa wa ibadur rahman bayi na Allah mai rahama allazina yamshuna alal ardi haunan waɗanda suke tafiya cikin nutsuwa a doran ƙasa ba bisa girman kai ba ko kafafa wa iza khatabahumul jahiluna idan wawayen mutane suka yi musu magana ta wauta qalu salama sai su ce da su salaman salama wato mu 'yan zaman lafiya ne ba 'yan da zaune tsaye ba to wannan sifa ce ta bayan Allah da Allah ya ta faɗa cikin ayoyin da suke gaba kuma ya kirawo su ibadur rahman sai ya ba su wannan mataki na al'ubudiyya sannan a lokacin da shaidan yake cewa ubangiji rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in ya ubangiji a dalilin batar da ni da kai la'uzayyinan na lahum kunga sai ya ce a dalilin batar da ni da kai wato wannan alama ce ta cewa ya taɓe taɓe wanda ba zai dawo baya ba wato shi ba shi ne ya taɓe ba a'a Allah ne ya taɓar da shi Allah ne ya halaka shi wannan shine abinda malamai suke cewa al-ihtijaju bil qadar mutum yayi abu ya ce ai kaddara ce wato haka Allah ya so ba dan haka Allah ya so ai ba zan yi ba to wani alama ce ta cewa ya shiga mazhaba ta iblis iblis da ya tashi sai ya ce rabbi ma agwaitani saboda batar da ni da kai kaga kenan shi ba shine ke da laifi ba Allah ne ya batar da shi shi yasa aka samu wasu samari a masar waɗanda suka ce su bayan shaidan ne kuma shaidan za su bautawa saboda haka suka rungumi ibadatu shaitan ibadatu shaitan ana ce musu abadatu shaitan su suka ce shaitan za su bautawa suka ce saboda shaitan din nan an zalunce shi an cuce shi an masa zalunci yaya yana da hujja a gaban ubangiji amma Allah ya karba hujjarsa Allah ya ce me yasa ba za ka yi sujada ba yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin aini da wuta kai ni shi kuma da taɓo ka yi shi wuta kuma ta fi taɓo har ma wani yake cewa iblisu afdalu min abikum adama fatanabbahu ya ma'shar al adamu النار عنصره tsinu طينة والطين لا يسمو سمو النار yace ya ku ɗan iska iblis ya fi ubanku adamu martaba domin shi asalinsa wuta ce ubanku adamu kuma asalinsa taɓo ne ina taɓo ya kai ga wuta to saboda haka suka ce ai an zalunci iblis an zalunci shaidan kuma allah ya ƙi sauraron tubansa ya ce ma ya la'ance shi har alkiyama ta tashi kaga kenan ba maganar ya tuba a karɓa. haka suka zama su abadatu shaitan ne su shaitan shine abin bauta a gurinsu to duk wanda zai yi ihtijaju bil qadar lahu nasibun min mazhabi shaitan wanda zai yi hujja da kaddara ya zama yana hujja da kaddara to yana da wani nasibi na mazhaba ta shaitan yana da wani nasibi na biyar mazhaba ta shaitan Allah yana kaddara abubuwa amma kuma ya ba wa dan adam kuma zabi imma shakiran wa imma kafura inna hadainahu najidain imma shakiran wa imma kafura inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah madaukakin sarki ya dora dan adam bisa ta farki ya nuna masa hanya ta kwarai kamar yadda yake ba wa hadainahu najidain ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu ta kirki da da wacce ba ta kirki ba in ma ya bi hanyar kirki ya zama mai godiya ga Allah imma bi hanyar banza ya zama kuma mai mutunci ga Allah sauraka Allah ya bar wa dan adam wani nau'i na zaɓi na ya zaɓi hanyar da yake so kamar da yace fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur saboda sauraka mutum ya zo ya ce shi a hanyar da yake bi ta tirsa sashi Allah yayi kaga wannan akwai zalunci ga ubangiji akwai zalunci saboda haka iblis ya fara hujja da kaddara fa bima aghwaytani saboda batar da ni da kai la da lahum fil ardi ni kuma sai na kawa sai na kayata musu rayuwa ta duniya na kawata musu rayuwa ta duniya wala ughwiyannahum ajma'in kuma sai na batar da su baki ɗayan su kaga anan kuma sai ya jinkin ya jingina batarwa zuwa ga kansa Aida sai ya ce sai su ma ka batar da su to amma sai jinkira abin zuwa ga kansa domin anan majali ne na tahaddi majali ne wani fage ne na kalubale saboda haka sai ya nuna shi ne zai yana kalubalantar ubangiji shi kuma ya ceto to shi kansa iblis sai ya yi sauri ya yi togaciya domin tabbas ya san wannan kalubale ba zai ci shi ba sai ce illa ibadaka min kumul mukhlasi sai bayanka waɗanda suke tsantsanta bauta gare ka masu aiki da ikhlasi saboda haka sai ya togace bayin Allah sai ya jingina musu kuma sai ya ba su wannan suna ya ba su wannan adireshi ibadaka bayinka ashe kaga ba karamin matsayi bane suna cikin group din da shi kansa iblis da yayi kalubale sai da ya togace su haka nan ubangiji ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina kaga anan ubudiyya ce khassa ba ba ba ubudiyya bace amma ai kowa bawan Allah ne to amma anan bayin da yake nufi ba mazhaba ce ba kankanuwa ba sai bayina wannan ba kada wata hujja ko wani iko akan illa man ittaba'aka min al-ghawi face waɗanda suka bi ka daga cikin batattu waɗannan su zaka iya batarwa amma banda bayina waɗanda suke masu ikhlasi to haka nan su ma mala'iku waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya sifanta su da wannan muqami na ubudiyya Allah ya ce wa qalu ittakhadhur rah wa qala ittakhadhur wa qalu ittakhadhur rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne Allah madaukakin sarki yace subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji bal ba ƴaƴa bane ga Allah ibadun mukramun bayi ne waɗanda suke an karrama su an ba su matsayi an ba su daraja bayi ne masu daraja kaga sai Allah madaukakin sarki ya ba wa mala'ikunsa wannan mukami na ibadun ashe kaga ba karamin mukami bane la hum bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa magana sai wacce Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da ita ba sa rigayarsa da aikata wata magana sannan kuma da umarninsa ne suke aiki ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su wala yashfa'una illa liman irtada kuma ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda su yi cetonsa wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma masu masu tsoro ne masu razana ne masu fargaba ne saboda tsoron da suke wa ubangiji haka nan Allah ya ce wa qalu takhazar rahman walada suka ce ubangiji ya riki da bal ji'tum laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu wanda yake mai girma mai muni kwarai da gaske takadu samawati yatafattarna minhu abinda sammai suka kusa su tsatsage saboda girman magana da muninta wa tanshaqqul ardu qasa ma ta tsage wa takhirrul jibalu hadda duwar watsu su rushe su dike su zama gari anda aulir rahmani walada saboda sun ce Allah yana sun yi wa Allah da'awar yana da ɗa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kuma bai dace ga Allah mai rahama ya riki ɗa ba in kullu man fis samawati wal ardi duk wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa illa atir rahmani abda face ya zo wa ubangiji ranar gobe kiyama yana a matsayin bawa yana a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah madaukakin sarki ya kididdige ya kididdige bayansa gaba ɗaya ya san adadin su wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda kuma kowa shi kadai yadda yazo duniya shi kadai haka zai je wa ubangiji shi kadai anan kaga Allah madaukakin sarki sai ya faɗi bayi gaba ɗaya bi ma'anar ubudiyya ta gaba ɗaya wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda uh, in kullu man fis samawati in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahman 'abda kaga nan ubudiyya ce ta gaba ɗaya duk wanda yake ƙasa da duk wanda yake sama sai ya je ga ubangiji yana mai a matsayin bawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da annabi isa alaihi salam waɗanda mabiyansa suka yi da'awar shi Allah ne ko kuma shi ɗan Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi ba wani bane face bawa kaga Allah maɗaukakin sarki sai ya sifanta shi da ubudiyya shi shi ba wani bane face bawa da muka yi wa ni'ima muka aiko shi muka bashi matsayin manzo waja'alnahu masalan kuma muka sanya shi abin koyi abin misali libani isra'ila ga ayyan isra'ila ولهذا قال النبي nabi الله عليه وسلم في hadisi الصحيح saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu shi kuma daga umar dan khattab ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tutruni kama atratin nasara isa ibn maryam kada ku kuzuzuta ni kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban isa dan maryam fa inna ma ana abdul ni bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzan Allah wannan shine iya matuƙa yabo da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi yarda da shi duk wani yabo da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kowace irin kalma koma bayan abin da shi ya fi so ya fi zaɓa ya fi yarda da shi abin da ya fi so ya fi zaɓa abdullahi wa rasuluhu shi yasa har kullum ya zama na a rayuwarsa kokari yake ya dora al'ummar ta bisa saiti su zamo alaƙar su da shi alaka ce ta mabiya wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da wani saƙo wanda zai zama cika makin saƙonnin annabawa gaba ɗaya kuma ya kare dukkan wani ya kare tauhidi daga dukkan wani abun da zai sa ya samu tangarɗa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kange tauhidi daga kankin kansa kada ya zama shi da Allah ya aiko ya zama fitila da za ta haskaka duniya ta kawar da duhu da datti da kazanta ta shirka ya zama kuma shi ne kofar da za ta kai ga mutane zuwa ga shirka ya yi ƙoƙarin rufe wannan kofa ruf tun a rayuwarsa saboda haka ya bar mana hadisai masu yawa waɗanda suke tsawatarwa da nusantar da al'umma akan cewa kada su yi azarbaɓiya kamar yadda waɗanda suka gabace su na al'ummar nasara suka yi dangane da annabi isa don haka idan wani ya zo ya ce da shi ma sha Allahu wa shi'ta in Allah ya so kaso annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi a lokacin ya ce kada ka ƙara faɗa wannan ƙul ma sha Allahu wahda ka ce in Allah ya so shi kaɗai an zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana cewa da shi anta sayyiduna yace as-sayyidu huwa Allah suka ce wa a'zamuna fadlan wa ajdaluna ata'an annabi sallallahu alaihi wa sallam yace qulu bi qawlikum aw bi ba'd qawlikum wa la yajri wa la yastahiyannakum ash-shaytan ku dai fadi abinda ku saba faɗa amma kada ku yadda shaidan ya ci galaba a kanku sauraka annabi ya ja musu kunni kada su zugugu tashi har shaidan ya ja su su faɗi abin da nasara suka faɗa game da annabi isa alaihi salam sauraka annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar wannan hadisi wanda sayyidina umar ya faɗe shi akan mimbari manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce la tutruni kama atratin nasara isa ibn maryam ibn al-arabi al yana cewa wannan la yalzamu min hadha nahi an yakuna fi hadhihi al-umma man yaqulu bi anna an-nabiy alaihi wa sallama huwa Allah aw ibn Allah aw ba dole ne dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana ana nufin a cikin wannan al'umma kenan akwai wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah ko ya ce dan Allah ko ya ce uku ai babu wannan babu wanda yake fitowa ce annabi shine Allah ko shi dan Allah ne ko ɗayan uku ne babu wannan to amma wannan ishara ce kamar yadda suka ce magana ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin dukkan wani abu da zai sa a wuce matsayin da Allah da Allah ya aje shi a shi na ubudiyya a ɗauke shi a kai shi matsayin rububiyya bai yadda ba don haka ba yana nufin alfas ba ba wai yana nufin idan ba ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ba ku ce da shi dan Allah ba ba ku ce da shi ɗayan uku ba to ku faɗa masa duk abin da kuka so ba wannan ake nufi ba shi yasa bai alburda lokacin da yace da ma da athun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi da ya faɗi wannan baiti sai ya saki akalar bakinsa kuma domin a tunaninsa ai in bai ce in bai yi irin yadda kiristoci suka yi ba to zai yi duk abin da ya ga dama saboda haka sai saki baki a cikin waƙasa ta alburda alburda shahararriyar waƙa ce da aka sani ta madihu yaban annabi sallallahu alaihi wasallama tsohuwar waƙa ce kuma shahararriya tsohuwa ce in ka kwatanta ta da su ishiriniya domin wanda ya rubuta ta muhammad ibn sa'id al-busairi ya rasu tun hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana shekara 695 kaga cikin karni na takwas kenan mutumin busir ne busir cikin kasar masar ne wannan mutum muhammad ibn sa'id ba malami bane ba malami bane ba wani faƙihi ko muhaddisi ko wani abu ba kai amma yadda masu rubutun tarihi suka rubuta mutum ne ba mamanu da aka san shi wani mutumin kirki ba ko wani salihi ko wani wali duk ba wannan bane kusan ma an san shi a lokacinsa mutane suna sun tsane shi sosai saboda mutum ne ba bazi'ul lisan wato yanzu da ya ɗuɗɗura ma ashar akwai wata waka da ya ɗura wa matarsa ashar waka ba ta da daɗin ji waka ba ta da daɗin ji yana cewa ita ita tana tuhuma shi baya gamsar da ita to sannan ko mutum ne wanda yake kasiru su'alin nan da yawan bara mai bala'in bara da yawan roƙo da naci an karanta a fawatil fayat na ibn shakir na muhammad ibn shakir al-kutubi akwai sa a ciki akwai sa da wani ya haƙaƙa ya yi sa a ciki za ka ba wani salihi ba ne ko wani wali ko wani abin nan har ake ta wani rawar jiki ba ma malami ba ne don haka dan yayi barbaɗiya kaga duk ba za ka yi mamaki ba mawaki ne a cikin waƙar sama eh, akwai inda yake ishara ba zan iya tuna baitin ba cewa yana fatan wannan wakar da ta yi da yayi Allah ya gafarta masa irin zulubban sa da yayi a rayuwarsa banda waka da hidima da yayi ta mutane ba abin da yi hidima shine irin harkar bara da zai yi ta yi kaga duk wanda zai bara sai ya sai ya zubar da mutuncinsa don akwai inda ma yake zaton ko shi don kasancewarsa ya fi saban Allah zai fi samun rahamar Allah kaga ai ba ba jahili ba ai ba wanda zai wannan tunani ka ce wanda ya fi saban Allah shi zai fi saban la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan fil qasd wannan a cikin alburda ake karanta a matsayin wani abu mai kyau la'alla rahmata rabbi wa la'alla rahamar ubangiji na hina yaqsimuha lokacin da yake rarraba rahamar ta'ati ala hasabil isyan fil qasam gwargwadon laifinka da sabanka da kangarewa ka gwargwadon samun rahmat da zaka yi kaga wani ba sai zama kangararru ba wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakat wal ladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi kaga kaga Allah abin da yake faɗa daban cewa rahama ta ta yalwaci komai amma zan rubuta ta lil ladzina yattaquna ga waɗanda suke tsoron Allah suke taqawa taqawa shine kan garewa. shi kuma yana ta ta'ati ala hasabil isyani fil qasami to kaga in ba jahili wanda ba karanta qur'ani ai ba wanda zai irin wannan wannan tunani to saboda ya riga ya ce da ma da athun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi da ya kawar da waɗancan abubuwan da yake zaton su kadai annabi ya hana sai ta faɗar abubuwan da da basu dace ba yake cewa daga cikin irin abin da yake cewa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawh wal qalam yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duniya da lahira duk kyautar ka ce Allah kuma me yake ce mana wa inna lana lal akhirata wal ula duniya lahira da duniya da lahira duk tamu ce inji Allah shi kuma ya ce kyauta ce kuma ma minni wato wani bangare ne to kaga alqur'ani abin da yake ga mana daban zu sai dai abin da yake ga mana daban sannan wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam daga cikin iliminka daga cikin iliminka akwai ilimin lauhul mahfuz da qalamul qudrati to kaga kenan ba abin da ya barwa Allah shi kuma Allah bai yi ilimin sa kenan idan wannan ya zama minni min wani bangare na iliminsa Allah yana gaya mana annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa mutane walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su da na san gaibi da sai taiwaita alkhairi kuma ba zan taba shiga inda zan samu matsala ba da ba zai da ba zai shiga inda zai samu matsala ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama koyarwarsa daban abinda shi kuma abin da yake fada a kansa daban alburda baiti 160 ne duk da cewa an yi ta yin ƙare-ƙare wasu ma da yake abu ne baya da wani hurma baya da wani hurumi an karɓe ta wasu sun yi mata shuru an yi ta mata sharhi domin an kuzuzuta ta shi da ya rubuta ta wai ya rubuta ta lokacin da ya samu abin nan bangaren jikinsa ya shanye paralyze to shi ne sai ya rubuta wannan kasidar yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya bashi waraka to shi da wai sai ya mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a mafarki shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa masa gwadansa daga nan aka samu kalmar burda din sai ya jefa masa gwadansa shikenan da safe yana tashi sai ya ganshi ya warke yana ta tsalle tsallen ya warke yana yawo sai suka gama da wani sufi sai sufin ya ce ai na yi mafarki jiya muna zaune a halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka rera wannan waka taka ta alburda sai manzan Allah ya dan rausaya to daga nan suka samu kalmar burda din amma shi da ya rubuta a masa sunan da ya sa mata alkawakibud durriya fi madhi khairil bariya wannan shine sunan da shi Muhammad ibn Sa'id al-Busairi ya sa waƙar su ko mutane da suka ji kissar gwado shi alburda din shine gwado sai suka ce ita ma ita ce gwadan ma gaba daya sai idan mutum baya da lafiya sai ya dinga karanta ta ko a rubuta masa a ruwa ya sha ko a ilaya ya daura ya daura a jikinsa har ta kai wasu suna daukan kowane baiti akwai maganin da yake yi kowane baiti yana da magani kaga magani 160 kenan to saboda haka suka yi ta kamba mata alhalin a ciki kuma ya kauce wa nahajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce wa nahajin annabi sallallahu alaihi wasallam baiti na farko zuwa na 34 yana magana akan shauƙin sa zuwa ga zuwa zuwa Madina birnin manzo ya zauna a can yayi waye waye waye baiti kuma daga 35 zuwa har 140 a 139 nan kuma shine abin nan gwaran madihu din yaban annabi tun daga haihuwarsa da mu'jizozinsa da waye da waye har zuwa wafatinsa baiti kuma daga na 140 zuwa na 160 kuma yana magana ne akan abin da ya shafi shi kansa da irin yake kira irin a saba wa zuciya wa khalifin nafsa wa shaitana wa shaytana wa asihima wa in huma mahadha kan nusha fattahimi والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الفطام وإن تفطمه ينف... على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم da sauran irin su da yana dai nuna cewa a saba wa shedan a saba wa iblis a saba san rai to kuma ya shigo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya yi masa abin nan yake cewa ya akramal khalqi ma li man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadith al-amami ya akramal khalqi ya mafificin halitta ba ni da wani wanda zan fake a gurinsa in bala'i ya sauka wata annoba ta sauka sai kai ba ni da wanda zan fake a gurinsa wannan magana ta saba tauhidi amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su waye Allah ne shi kuma yana cewa kwata kwata babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi wannan ba wanda aka ce masa ma sha Allah wa ita yayi tsawa bare wani yazo ya ce shi in wata wani bala'i ya sauka ba inda zai faki sai ga annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi wannan daga wajensa ba ba zai taba yadda da wannan shirkan ba wanda zai irin wannan shirka ya doge a gaban a gurin manzo Allah sallallahu alaihi za a iya kashe shi a matsayin wanda ya ridda a matsayin wanda ya ridda to da wasu maganganu na jahilci yanzu kamar inda yake cewa wa inna li minka wa inna li minka zimmatan bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalqi bizimami ya rasulullah ina da alkawari a wajen saboda sunana kuma kai kafa kowa cika alkawari to ina ina ya samu cewa dan sunan shi muhammadu dole manzo Allah ya yi masa wani abu akwai waɗansu wanda suke sun fi kowa gaba da addinin musulunci a cikin ƙasashen laraba da suna nan duk sunansu muhammadu shi kenan da an sa maka muhammadu sai ka ce kana da wani alkawari sai maza Allah ya cika maka to kaga in ba jahili ba wanda zai fake da sunansa kawai ya ya ce sai maza Allah ya biya masa wata bukata to haka baitocin suke tafowa a cike da jahilci cike da jahilci to amma wanda ake ana karantawa ido a rufe a makance ana dai cewa yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza shikenan sai ya zamana ba a tintintini akan me yake faɗa akan waɗanne irin maganganu yake yi to kaga waɗannan irin maganganu sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawatarwa an la tuturuni kama atratin nasara isa ibn maryam kada ku kunun mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maqamul ubudiyya din nan shi yafi komai a gurinsa shi yasa Allah ma madaukakin sarki idan ya zo faɗar wani wata babbar baiwa da martaba da ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da ita sai ya kirawo shi da sunan bawa saboda wannan suna shi zai dace da wannan karramawa da aka yi masa ya zama bawan Allah a wajen isra'i a wajen wahayi a wajen da'awa kamar yadda shekul islam yake faɗa a nan shi ko mai abunda cewa ke launa sabat qadrahu ayatuhu izama ahyasmuhu hina yud'a darisar zaman waye taba nuna mutane wannan wannan wannan magana akwai tuhumar ubangiji cewa da mu'jizozi da martabobi da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama da sun dace da kadarin manzon Allah to da da ka kira sunan manzon Allah ce zai tashi ma'ana tun da yanzu in mun kirawo sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya ta da ce to kenan ayoyin da aka bashi da mu'jizozin da aka bashi ba su yi daidai da darajarsa ba an rage masa ya kamata a bashi mu'jizozin da suke daidai da martabarsa to kaga kaga wannan tuhumar ubangiji tuhumar ubangiji ake yi bai bashi matsayin da ya dace da shi ba ko bai bashi mu'jizozin da suka dace da matsayinsa ba to Allah madaukakin sarki yana hada kalmar abdu in zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan sifa a lokacin da yake maganar wata aya wani matsayi babba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka da ya zo magana shi ne na yake cewa qanna atahu Allahu bil ubudiyyati fi akmali ahwalihi a cikin mafi kamalar halayen annabi sallallahu alaihi wasallama faqala fil isra da ya zo magana isra'i sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sai kira shi da siga da sifa ta bawa haka nan da ya zo maganar wahayi sai ce fa auha ila abdihi ma auha haka nan da ya zo maganar wa'azi da'awa wa annahu lamma qama abdullahi <coughs> kanu yakunu alaihi libada haka nan da ya zo makamin tahaddi kalubale wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sai kira shi da sifar bawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu ashe kaga ba karamar sifa bace wannan to kaga lokacin da mutane suka kete suka keta haddi suka wuce gona da iri wajen yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba soyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sa suka yi haka ba soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tsayawa kan koyarwarsa babu kuma abin da za ka yi ka zama cikakken masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama irin ka kare tauhidi wanda akan shi yayi gwagwarmaya akan shi yayi yaki hmm? dukkan yaƙe yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi don ya tabbatar da meye don ya tabbatar da tauhidi to idan ba wannan kake karewa ba cikin duk abin da zaka yi to ba zaka yi da awar san ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne mu a duk tafiyan mu muka yi imani da cewa abu na farko da ya kamata mutane su sa idan su a kai su damu da shi shine maganar aqida maganar tauhidi duk abin da zaka damu da shi ba tauhidi ba to kawai kana ci bayan ba gaba kake ci ba kuma kana haƙa ne ba inda ya kamata kai ba tauhidi shine farkon abin da zaka kwankwasawa mutane kunnan su a jin su da shi shine abin da zaka kwankwasawa zukatan zaka kwankwasa zukatan su da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azib da jabal lokacin da ya tura shi yaman falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah shahadatu an la ilaha illallah shine farkon abin da zaka kirawo su zuwa gare shi wannan ita ce farkon kalma da ya kamata ka kwankwatawa mutanen ka zuciya da shi sai yasa har kullum tafiyar ahlus sunna ba ta yiwa idan babu aqida in babu tauhidi duk wani haɗa ko haɗin kai idan ba a samu kalimatu tauhid ba to ba za a samu tauhidul kalima ba kalmar mu ba za ta haɗu ba sai mun samu kalimatu tauhid ta tabbata ta kafu za mu ga dukkan wata fafutuka da wata gwagwarmaya da aka yi a wannan karni na ashirin wanda suka saba wa tafiya kan tauhidi domin duk rikicin da ake da ahlus sunna shine su bar maganar tauhidi tauhidi yana raba kan mutane yanzu ka zo kana magana akan alburda albarda nan kuma an yarda da ita ana karanta ta ana jin ana jin manzon Allah ne ana ana ana madahu da ita ana kaza ana kaza zaka kawo rarrabuwar kai to babu inda za a samu haɗin kai sai akan tauhidi domin shi yasa kalmar ba aka bata sunan tauhidi ita ce alama ita ce shi'ar ita ne take na haɗin kai din duk wata tafiya da za a yi ba bisa kalmar tauhidi ba to ba inda za a je ba inda za a je shi yasa jama'atul ikhwanul muslimun wanda wacce hasanul banna ya kafa a 1925 kun ga ita ce kungiya kungiya mai sunan kungiya ta musulmi da aka fara kafa ta kowace dadewa kungiyar muslim brother wacce hasanul banna ya kafa a mata tun 1925 aka kafa ta wajen shekara 80 ita ce ta shiga kasashen larabawa ta mallaki dukiya dukiyoyi masu yawa ta samu mabiya cikin aji na mutane daban-daban ajin masu kuɗi ajin ma'aikata ajin masu sarauta ajin 'yan boko ajin talakawa ajin kowa da kowa ajin samari ajin mata ta tara mutane a ko'ina ta shiga siriya ta shiga kasar jordan ta shiga kasar saudiya ta shiga ina ne ina ne ina ne ta yi ƙarfi amma yanzu ina 'yan ikwan wanda duk yake bibiyar yan ikhwan a yanzu ya fi ya san babu wasu wanda suka yi saranda suka daga hannu suka ce mun sallama kamar su a duk inda suke a kasashen laraba a masar dama an soke ƙungiyar tun 1948 saboda haka suna a matsayin haramtacciyar ƙungiya ce kama suna shiga siyasa a matsayin ɗaiɗaiku masu zaman kansu suna cin zaɓe bakin gwargwado zaɓen da aka yi na kwana-kwanan nan ma su ne na biyu bayan bayan bayan jam'iyyar da take mulki jam'iyyar su Husni mubara su ne na biyu to amma mai suka taɓa tsinanawa babu domin gaba ɗaya sun saki hanya domin sun yarda cewa yanzu babu yadda za a yi musulunci sai an yi dimokuraɗiyya sai an shiga demokuraɗiyya an yi zaɓe za a iya samun kafa musulunci to har yanzu kuma musuluncin bai kafa ba kusan amirkawa a 'yan kwanakin na 'yan watannin nan na baya-bayan nan har ma sun fara cewa ya kamata mu shiga tattaunawa da 'yan al'ikhwanul musulmin 'yan muslim brothers saboda muna ga su ra'ayinsu zai fi kusa da namu don haka suka yadda za su tattauna duk wanda ba amerika ya ce zai yadda ya tattauna da shi kai ma kasan sai ya yadda ya haƙura ya zubar da wasu makamansa in yana rike da makamansa ai ba magana tattauna sai dai a yi ta bala'i ko a fili ko a ƙarƙashin ƙasa amma an kaji an ce zo mu tattauna zo mu hau tebur to an yadda da kai an yadda kai abokin tafiya ne to saboda haka aka yadda aka ba su yanzu haka cikin zaben da suka yi a masar ana ga cewa akwai yan da amerika ta yi ta cewa a ɗan kyale dan da dukan su ake inda aka san ma za su ci zabe sai talakawan garin sun yi layi za su jefa musu qur'a sai a turo yan sanda da bulala da da tiya gas ta dukan mutane su kore su aje a kwaso yan daba daga alƙaira su su jefa qur'a a dauke akwatin a ce ba su ci ba to yanzu aka dan ba su dama da za an ce za a tsaya zabe duk wani ma nasu da ya fito ya tsaya a matsayin dan takara sai an kusa fara zabe sai a kama shi a je a kulle shi a ce ana tuhuma shi yayi wani abu sai an gama zaɓe sai a saki shi to amma nan karan sai aka kyale su saboda amerika ta dan ba da green light cewa waɗannan abokan tafiya ne kuma ba su taɓa yin barazana ba su ba su taɓa samar da barazana ba tun bayan kashe hassanul banna allah ya ji kansa a 1948 da aka kashe shi to tun daga wannan lokacin suka suka zubar da makamai lokacin da mai musu jagoranci hassanul hubaibi ya zo ya karbi shugabancin ya fara cewa to dan sassauta to tafiyarsu su su tafiya ce ta a tattara kawai duk wani wanda yake musulmi ko me yake kawai mu haɗu mu dai tafi gaba ɗaya saboda su ba su da maganar wai a tace dan sunna a tafi da shi a tace mai tafiya kan gaskiya a tafi da shi wanda ba zai bi gaskiya ba ya kama hanyar sa daban a'a so kawai a haɗu ko ba saboda haka a cikin su za ga wanda yana sunnar a cikin za ga sufi wanda sufanci yake yi a cikin za ka ga wanda baya wannan baya wannan shi gashi nan ko ina zai dan taba to duk kuma ana tafiya tare shi yasa shi shugaban su yace shi shi kungiyarsa jama'atuna jama'atun salafiyatun sufiyatu salafiyatun sufiyatu ka taba jin wani abu ya hadu <laughs> salafiya sufa salafi sufi ai ba zai yiwu ba sai dai ko salafi salafi sufi sufi amma salafi sufi haka ai ba zai yi ba to ko an tafi da nisa za a da ai daya eh lokacin da da kungi da yan brothers farko farko fitowar su nan aka je ana tafiya da shi'a kaga ana sunni shi'a ina abin ai da bai yi ba ai kaga dole ɗaya aka ɗauka shi'an suka yi shi'an wanda kuma su shi'an ba suka balle amma a tafi sunni shi'a shi'a sunni to haka ba zai yi ba salafi sufi ba zai yiwu ba to saboda haka shi ya ce hanyar su jama'a su jama'a ce salafiyatun sufiyatun to saboda haka yake tara kowa da kowa kowa da kowa ya haɗu <coughs> to inda za a haɗu kana sunna wanda yana sufanci kai shi yana wazifa kai ba ka yi to ai kaga za ku yi rigima in an zo an baje kyalle kaga za ka ce a ɗauki to sai ya ce to a'a na eh, amalu fi mattafaqna alaihi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi mu zo mu yi aiki cikin abin da muka ittifaki yanzu mun ittifaki a a a a shugabannin mu ba na musulunci bane to mu aiki ya zamu kawar da su yanzu mun ittifaki akan a daina a daina bankunan riba to mu aiki anan wato an samu wasu zawuyoyi wasu wasu kwane-kwane da aka samu aka ittifaki anan to a shiga nan duk kwana da aka ittifaki a shige ta inda muka yi ikhtilafi ko muka saba kowa ya ba kowa uzuri kaga ba nasiha mai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa addinin nasiha addinin gaba ɗaya nasiha ne tun aka ce mu yi wa juna uzuri kowa ya yi shiru ya kyale kowa ya yi abin da yake so kaga ba babu maganar nasiha kuma ba maganar ka zo har kana cewa alburda alburda ba ba yaban manzon Allah bane keta alfarmar tauhidi ne kaga ba za ka faɗa haka ba in ka faɗa haka za a kore ka daga kungiyar shi yasa ɗan kungiyar a Suriya lokacin da wasu samari daga cikin yan kungiyar jama'atul kwan musulmi suke zuwa karatun Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani lokacin yana Syria sai kungiyar suka yi taro karatun fa karatun at-targhib wa tarhib yake na munziri hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da karatun fiqh sunna na sayyid sabit sayyid sabiq nasu ne ma kama albani yana karantar da littafin da ya rubuta fiqh sunna da wasu littafai da da albani yasa yake koyar karantar da yan uwa da suna zuwa karatun sai aka yi taro aka ce ko dai su daina zuwa ko an kore su ko su daina zuwa wannan karatun domin ba za su yi wala'i bi ba suna wala'i ga makaranta albani ko suna wala'i ga ga amir sai dai su zaɓi ɗaya to kaga kaga za su yi za su yi uzuri akan sufi akan wani wani mulhidi akan duk kowa za a yi masa uzuri amma banda ahlus sunna yanzu da wani dan bid'a zai zo ya kawo ta sabuwar bid'a nan kan sabuwar bid'a fil wace ba a ta ba ya ɗauko ta a Bagdada ko a Sudan ko a ina ne ya zo yana koya wa yara babu wanda zai ce yana raba kan musulmi sai shiru ana kallon sa kuma barna yake yi kuma kan raba kan musulmin ya zo da shi amma yau da na zo da wata sunna na karanta to sunna ba taba samun wani gata na a zo a gani ba tun daga khilafatul rashida da ta tafi al khilafa ala minhajin nubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai suka fara shiga garari malamai suka fara shiga garari to kuma ka zo ka ce sai an yi wata gwamnati da ta tafi da kai kai saboda kana sunna sai da zaka aje sunnar a tafi da kai haka a cikin a cikin yuya cikin rububi to sai a tafi da kai in dai zaka yi saranda ko komai ka saki in an zauna duk abin da ake faɗa ake aikatawa baka magana to babu wanda zai damu da kai amma in zaka yi magana ko kai zaka zo ka ce zaka aikata to fa za a yi rigima da kai ko ba za a tafi da kai ba saboda haka a daina damuwa cewa an yi wata gwamnati mun sha wahala da mu aka kafa ta aka zabe ta amma daga baya ba a yi da mu to kakkai wata wahala da niyyar wai za a yi da kai a matsayinka na sunna ai da kai a wani matsayi can ko dan siyasa kana tara musu samari kana kana musu campaign ai da kai akan wannan ko za ka kare wani shugaba ai da kai akan wannan amma kakka zata wai saboda kana karantarwa a masallaci ko kana karanta a wata makaranta ko kana da wasu yan littafai da kake wallafawa ko akwai wata wani abu da kake so a tsabbaka na shari'a ka ce wai saboda wannan kai sai an tafi da kai to bata lokacin ka kake kuma baka san tarihi ba babu wannan lokacin duniya ma tana zaman lafiya masu mulkin suna cewa mu da alkur'ani da hadisi muke mulki sunan bata samu isasshen gatan da take so ba bari yanzu da daman a ƙarƙashin constitution ake harkoki in kai magana sai a ce constitution ba zai bari ba federal government ba za ta bari ba yaya za mu yi shari'a ba mu da yan sanda yaya za mu shari'a za ba mu da kaza ba mu da kaza a kewaye ka da wannan kuma akan wannan kai kai da gwamnatin ta zo saboda ka sai sai kai hakuri kai ka je kai sunna ka in har an yadda ka yi ta a gidanka ka yi ta a kasuwancinka ka yi ta a masallaci eh, ka yi ta tare da 'ya'yanka da matanka ka koyar da maƙotanka alhamdulillah a yadda muke ganin duniyar ai ai wannan ci gaba ne in har ka samu wannan saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu abin da ya fi ba wa muhimmanci a rayuwarsa irin tauhidi duk koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam tana komawa ne kan tauhidi kuma babu inda za a shi yasa na ce ba za mu sa karatu ba face tauhidi yana daga ciki amma kawai mu zo muna wani fiqihu muna wani wani kwane-kwane a wanda kowa da kowa zai iya zuwa na fi so a sa karatun da wani ba zai iya zuwa ba wanda zai iya zuwa sai wanda ake tare da shi ba zuwa yi ta karatu kowa da kowa zai ji kewa yana karkashin inuwar ka a'a shi yasa duk wani majalisi da za a buɗe sabo na ahlus sunna a ko ina to a sa aqida farko ai ba mu ga sakwarkwacewar lamarin mu ba sai da muka saki aqidar yanzu da yadda ake karantar da aqida abin yayi sassauci fa yanzu ko ina bulugul maram ake to amma kafin ai bulugul maram ai kitabut tauhid yan unguwar su ji kitabut tauhid kafin su fara jin bulugul maram to ka koya musu sallah azumi ba su da aqida ina sallah za ta kan me za ta kafu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah kace a ai hikima hikima hikima a fara ne daga nan to yaushe ne zaka zo kan ai duk ranar da ka zo kan tauhidin fa za su ji sabon abu ne fa babu ranar da za su ji cewa wai wani abu ne da suka saba da shi in yau ka fara in sai gobe ka bari in sai duk sanda ka fara wato fasata kitabut tauhid kana kana ga mutane za su ji su sabo saboda haka na ga cewa kitabu tauhid an karantar da shi a nan masallacin watakila an sauke shi akwai kasussuka na cito to a sa kuma wani littafin ai ba nan tauhidin ya tsaya ba to ko muke so mu shiga ta fuskar tauhidul ibada ba wai dan kawai nan matsalar ta tsaya ba a ita ce babbar tauhidul ibada shi yasa muka ga mu dauko littafin al-ubudiyya ai ibnu taymiya yanzu farko farko yake yana maka shimfiɗa bai fara shiga ciki ba wani ba ya hakura ya zauna ina ga aka shiga ciki zai fara zan fara tambaya to ina za a je da mu kuma ibnu taymiya zai zo zai maganar yan hakika to dan ya fara maka shimfiɗa cewa wannan ibada da kaga ana ta rigima akan ta ita ce addinin gaba daya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da dukkan bayan Allah babu wani matsayi da suke alfahari da shi irin al'ubudiyatu lillah zamantowa su bayi na ubangiji shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa faddinu kulluhu eh karanta أقال فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في صحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بقدر خيره وشره قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين saboda haka ibn taymiya ya ce faddinu kulluhu dakhilun fil ibada dukkanin addini gaba daya yana shiga karkashin ibada ne wa qasabata thabata fi sahihi ya tabbata a cikin sahih bukhari a sai muslim hadisin sahih muslim fi sahih yana yana nufin sahih muslim anna jibril lamma jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam jibril malaika jibril lokacin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam fi surati a'rabiyyi a surar mutumin kauye domin kamar yadda ku karanta ya zo da shiga wacce take ba shiga ta dan birni ba ya zo da gashinsa a birgitsatsa haka ya zo da ƙura da alamar shi matafi ne ba wanda ya san shi kamar ba kauye wa sa'alahu anil islam ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata ilayhi sabila manzo Allah ya ga masa cewa musulunci shine ka shaida babu abun bautatawa da gaskiya sai Allah kuma muhammadu manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da sallah ka bada zakka ka yi azumin watan ramadana ka ziyarci ɗakin Allah a matsayin hajji in ka samu iko bisa ga haka sai ya kuma tambaye shi famal iman menene kuma imani qala an tu'mina billah yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal ba'si ba'da al mauti kai imani da tashi bayan mutuwa da tashin ka bayan mutuwarka wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa qala famal ihsan yace kuma menene ihsani qala an ta'budallaha ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi <clears throat> fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in baka ganin shi to yana shi yana ganin ka wannan shine shine suke cewa to ga sufanci wannan shine sufanci al ihsanu shine sufanci to a idan muka ce shine sufanci za mu ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne sufaye duk sufaye ne ko ya aka ya zama sufanci suka ce saboda a nan an ce ka annaka tarahu ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi shugabannin sufaye manya-manyan sufaye irin su ibnu arabi irin su ibnu arabi su suna ganin ka kai matuka a sufanci shine an Allah tashhada ghayra Allah ya zama na kai kai wani matsayin da komai Allah kake gani shi ka daina ganin komai sai Allah ka dinga ganin hatta masu bautar wani Allah Allah suke bautawa gunki kaga suna bautawa shanu kaga suna bautawa raƙuma fatami menene kawai ka ɗauka Allah ne suke bautawa domin ba su bauta wannan abun ba sai da suka ga tajallin ubangiji akan abin sannan suka bauta masa yake cewa ah, a cikin a cikin suratul baqara inda Allah ke cewa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna innal ladzina kafaru yana mana yana masa tafsiri na yan badiniya don ya cimma manufarsa yace innal na kafaru waɗanda suka kafaru suka sitir da mun ai kafara a larabci tana nufin sitir cewa ɓoyewa shi yasa ake kiran manoma al-kuffar ya ujibu eh, eh, kamar saligaitin a'ajab al-kuffara na batuhu kuffara ana ana nufin zurra saboda haka waɗanda suka sitirce idan su ba sa ganin komai sai Allah kaga ba kafirai ba kenan innal ladina kafaru suka sitirce ba abinda suke gani sai Allah sawa'un alaihim daidai ne abun su a anzartahum ka gargade su su daina bautar abubuwan da suke bauta dan ba abinda suke gani sai Allah in suna bauta kuma kan nan Allah suke gani na haka shi suke bauta kaga kenan wanda suke bauta Allah kaga ai ba za ka hana su ba za su dawo ba su ce ba ka hana su bautatawa Allah sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ma'ana ba za su yadda da imanin da kake kiran su gare shi na zahiri ba domin su suna da imanin su na baɗi kaga kenan ba suka kenan ake yi ba yaban su ake yi ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم تو أي أي كيا كوري أي أنا دا أبدا يكي فدا ولهم عذاب أليم شيء يلا لتفسير سنبات wato khatama Allahu ala qulubihim Allah ya yi rufi a bisa zukatansu ba abin da yake shiga sai Allah wa ala absa ala sam'ihim hakanan jin su ba sa jin komai sai Allah duk wani kara da za su kada kada ne bai Allah ne kawai wa ala absarihim gishawa idan su a rufe yake Allah kawai suke gani wa lahum azabun alim suna cikin azaba suna azabtar da ransu suna azabtar da ransu wajen isa ga ba azaba bace ta lahira to wanda yake wannan tafsiri shine ibnu ibnu ibnu arabi ibnu arabi ibnu arabi mai littafin al-futuhat al-makkiyya in ka dau littafin futuhat al-makkiyya sai ka wallahi sai kai ai in ka ce ma kana karanta littafin kiristoci to ai ina gama littafin kiristoci ma ai don littafin kiristoci abin uku kawai yake tsaye da shi trinity kawai guda uku ne to amma shi kowa da kowa ma Allah ne to da ga abin nan العبد الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنه يكلف أتكين أتكين فتوحات المكية كي وانا واقع وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي ce da bawa bawa ubangiji ne ubangiji bawa yace shi ya kidime waye to zai yi bautar in ka ce bawa to ai bawa zai mutu in ka ce Allah to kuma ya za a ce Allah ne zai yi to wannan shine shugaban sufaye kuma wannan shine ka annaka tara hudu a gunsu to haka sahabbai suke haka sahabbai suke abinda ake so ya zamana kullum kana halarto da ubangiji a zuciyarka a duk tashi faɗinka kana ganin akwai ganin ubangiji a kanka ka yi kamar wato yadda za ka hannu kamar kana gani shi kamar gashi nan a gabanka kana gani shi ka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kirawo ka yace kaza wannan shine shuhud din da ake nufi shine ru'yar da ake nufi ka annaka tarahu kamar gashi nan yana cewa i kaza bar kaza kaga ai akwai abubuwan da za ka iya bari idan mutane suna ganin ka in ba sa ganin ka za ka yi amma in ka san suna ganin ka za ka bari akwai abin da ba za ka so mahaifinka ya ganka kana yi ba a gaban idansa ba za ka yi ba amma in ka faku a bayan idansa za ka yi to ya zama na ubangiji ka ɗauka kullun a ko ina kake kamar gashi nan a tare da kai ba za ka iya abin ba shi abin da ake nufi to amma suka ce a ihsani sufanci ne sufancin kuma shine wannan abin shine fana'i da wusuli da ibn taymiya zai zo mana magana su waɗanda gaba ɗaya suka ce sun kai matsayin da ubudiyya ta sauka daga kansu shi yasa ayi dauko ɗauko littafin ubudiyya da shine matsayin babba ba kuma wanda ya kai shi kuma sauka daga wannan matsayin sauka ne daga wani matsayi da ubangiji yake bukata daga bayi saboda haka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin shi to shi yana ganin ka don haka in ba ka halarto kai kana ganin shi to ka halarto shi yana ganin ka to lokacin da ka samu wannan matsayi zai zama ka daina abubuwan da da na laifi zai zama ka tsantsan cikin abubuwan da kai mataki ne ya wuce matakin kai mumini ne ya wuce matakin kawai kai musulmi ne ka kai matakin muhsini to wannan sai yana buƙatar sai ka ji an baka wata dariƙa shazaliya ko rufa'iya ko ko tijjaniya ko kadiriya wannan wani mataki ne da zaka same shi tsakanin ka da ubangijinka ba buƙatar sai wani shehi ya ji hannunka ba buƙatar sai an laƙana maka wasu wurde kana yi sau kaza sau kaza sau kaza sau kaza to ibnu taymiya yace kaga a ƙarshen hadisin sai yace hadha jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum wannan mala'ika jibrilu ne yazo zai koyar da ku addinin ku sai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo dukkan tambayoyin da jibril ya yi da amsar da ya bashi sai ya kirawo shi a matsayin addini don haka addini gaba ɗaya ya kunshi ibada gaba ɗaya ta kunshi ta kunshi addini والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال انته فدانا اي اذللته فدنا ويقال يدين الله ويدين لله اي يعبد الله ويطيعه ويخضع له saboda haka sai ibnu taymiya ya shigo kuma ta'rif to me addinin tuna ce duk wannan addini yana cikin ibada to kalmar addini din me take nufi kalmar addini ta kunshi ma'anar al-khudu wa dhul kankan da kai da kaskantar da kai ga wani shine addini duk lokacin da ka kankantar da kanka ka kaskantar da ita ga wani cikin da'a ya zama na komai kana kokarin neman yardarsa ne da abin da yake so to wannan shine addini ana cewa a larabce dintuhu fadana ai azlaltuhu fazalla kalmar dintuhu fadana daidai take da azlaltuhu na kaskantar da shi fazalla sai ya kaskanta wa yuqalu ana cewa a larabce yadinullah wa dinu lillahi bi ma'ana ya abudullah yana yi wa Allah bauta wa yuti'uhu yana masa da'a wa yakhda'u lahu yana kankantar da kai gare shi fadinullahi ibadatuhu fadinullahi ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu' lahu wal ibadatu aslu ma'naha al-kullu ayda yuqalu tariqun mu'abbad idha kana mudallala قد وطأته الأقدام قد وطأته الأقدام لكن العبادة المعمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له فإن آخر مراتب, مراتب الحب هو التدين وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانسباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها التدين يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم فالمتيم المعبد لمحبوبه ابن تيمية فدين الله abinda ake nufi da addinin Allah ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lahu yi wa Allah bauta yi masa da'a kankantar da kai gare shi wal ibadatu aslu ma'naha ita kanta ibada kalmar ibada asalin kalmar abinda take nufi a zullu kaskantar da kai yuqalu tariqun mu'abbad akan yi amfani da kalmar mu'abbad domin a nuna maka kaskantsan abin nan akan ce hanya wacce take mu'abbad saboda yawan bin da mutane suke yi a ta kanta hatta zama ta biyu ba za ta bada matsala ba kamar ta zama mai da'a mai miƙa wuya ga masu bi a kanta qad waqa'athu al-aqdam wadda mutane suka yi tabi lakin al-ibadatu al-ma'mura sai dai ibadar da ake umarni da ita ta tadammanu ma'ana dhulli wa ma'ana al-hubbi wato ba kawai kaskantar da kai ba sai kuma an samu soyayya فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له sai ta haɗa waɗannan rukunai guda biyu tsanani kaiwa matuƙa wajen ƙasƙantar da kai ga Allah da kuma kaiwa matuƙa wajen san Allah fa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani kamar da ibnu qayyim yake faɗa a nuniyarsa ibadatul rahman in aka ce bauta abinda take nufi ghayatu hubbihi ka kai matuƙa wajen san ubangiji ma'a zulli abidihi tare da ƙasƙantar da kai waɗannan su ne rukunai guda biyu idan kana son mutum ko kana son abu amma ba ka yi masa biyayya to wannan son baya da amfani so ne marar amfani idan kana biyayya amma ba ka so wani ma biyayya ce marar amfani sai an haɗa san da biyayya san da miƙa wuyan saboda haka wanda ya kasance yana son manzan Allah amma baya masa biyayya kuma to wannan san nashi baya da ma'ana so ne ma baya da ma'ana law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da kake yi masa da gaskiya ne to da kai masa da'a domin wanda yake so mai so yana yin biyayya ga wanda yake so saboda haka ibada sai ta kunshi rukuni guda biyu ka miƙa wuya kuma tare da ƙauna wacce take ta kai matuƙa a zuciya ka yi sunna dan kana son sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ɗabbaka ta ba wai kawai dan kaga ana yi ba ba wai kawai dan yayi ba a'a dan kana son wannan sunnar haka nan ka ƙasƙantar da kai shi kaɗai ba zai yiwu ba sai kuma ka haɗa da biyayya ɗin sai ka haɗa da soyayya ɗin saboda ka abubuwa ne guda biyu ba za su rabu ba fa inna akhira maratibil hubbi mafi ƙarshen matakin so a kan a larabce in so ya kai matuƙa ya kai makura a larabce suna kiran shi ta tayyo. wato so a larabce sun ba shi mataki-mataki kowane mataki yana da sunansa to in so ya kai matuƙa suna kiran shi tayyo farkon abin da kalmar da suke amfani da ita wajen wasafta so kalmar alaka ita ce matakin so na farko kalmar alaka li ta'alluqil qalbi bil mahbub sun yi amfani da kalmar alaka saboda yadda zuciyar wanda yake so take rataya da wanda yake da wanda yake so zuciyar mai so take rataya da zuciyar wanda yake so sannan mataki na biyu shi suke kira as-sababa linsibabil qalbi ilayhi domin gaba ɗaya zuciya kuma za ta karkata idan ta karkata zuwa ga wanda yake so to a wannan lokacin matakin an kai sababa summal gharam sannan sai mataki na garam a waɗannan matakai mu a gunmu so ne sai da a ce matsanancin so bala'in so amma duk kalmar so muke ta amfani da ita sai an yi nisa ne mu ce bege to kalmar bege a gun laraba ita ce al'ishku kun ga sai an yi al'alaka sannan an yi asababa sannan an yi algaram sannan kuma a zo al'ishku sannan matakin bege wa akhiruha mataki na ƙarshe shine kamar yadda ya faɗa at-tayammum yuqalu taymullahi akan ce taymullahi ana nufin abdullahi kaga an kai matuƙa wajen so kenan ma'ana shi Allah maɗaukakin sarki ana so ka masa so so na ƙarshe so na haƙiƙa kamar yadda a tsoro ake so ka ji tsoronsa tsoro na ƙarshe akwai tsoro na ɗabi'a kana jin tsoron barayi kana jin tsoron zaki kana jin tsoron harbin kunama kana jin tsoron eh, kare duk wannan tsoro ne na ɗabi'a amma kada tsoronka ya kai matuƙa mutum ya kai kuɗinsa banki ya ajiye amma ya zo ya kasa bacci yana tsoron tufa kada bankin na ai gobara ba kada fa bankin nan ya kwalaf kada ya kasa bacci ya kasa cin abinci to kaga san shi da kuɗi ya kai matuƙa ya sakaiwa so na bauta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'isa abdud dinar to a lokacin ya kai ya zama abdud dinar to in ba haka ba duk ka dauki wasu matakan tsaro kuma ka kasa bacci to a kaga kuɗin kake bautawa kuma to haka fata raja'i shi ma ya zama na fatanka na ƙarshe Allah kake ba kada ka zama kai raja'in ka kullum a gurin wani ne ko me aka ka sunan wani a ta a dai da wani a shi kenan hankali na makwanci ta zama da kai kai baka tunanin Allah in dai sunansa ya fito a list to shi kenan kai hankalinka zai kwanta wahalar ta a ce ba shi a cikin lamarin nan amma inda shi kai hankalinka ya kwanta a'a ba a san irin wannan to dukkan waɗannan tawakkuli dogaro waye waye waye ana son na ƙarshe na matuƙa ya zama Allah kakewa ana so ya zama Allah kake ba to shine yace taimullah ya kai matuƙa wajen soyayya ga Allah kenan ma'ana abdullah falmutayyamu almu'abbadu li mahbubihi wanda ya kai matuƙa ga san wani har ya kama kamar mai bautarsa to wannan shi ake kira almutayyam shi larabawa suke bashi wannan kalma ta almutayyam saboda haka so in ya kai matuƙa to yana zama bauta ne ومن قضى لإنسان مع كفره لا لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يقضى له لم يكن عابدا له كما قد يحب الرجل ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التامة إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير بغير أمر الله فتعظيمه باطل قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kun ga Allah madaukakin sarki kama a eh, cikin suratul baqara da yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah kaga sai Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan suke rubon wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum ka hubbillah suna san su ka hubbihim lillah kamar yadda suke san Allah ko ka hubbillah ai ka mahabbatillah kamar yadda ya kamata a so Allah haka suke san waɗannan gumakan amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suke muminai sun fi tsananin san Allah sama da komai sama da komai to saboda haka in soyayya ta yi tsani ta yi tsanani ya zama da mutum ya makance baya ganin sawaba baya ganin abin da ya dace da abin da bai dace ba shi kawai tabbatar da soyayyar mai san shi kawai yake so yayi to ya kai matsayin bauta kamar yadda qais ibn al-mulawih yake faɗa amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara وما diyari الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار kaga wannan ya wuce kuma matsayin so da ya kamata a yi wa ɗan adam saboda tsananin san wacce yake so duk inda ya ji labarin inda ta sauka gidan da ta sauka mahallin da ta sauka ko sun tashi sun bar gurin sun tafi ya zama kufai ya ce to yana yawo irin wannan gurin uqabbilu zaljidara wa zaljidara in ji in kama wannan garu in sumbata in kama waccan katanga in sumbata cewa ma hubbu diyari na kalbi ni ba garin da ya dame ni ba walakin hubbu man sakana diyara shi wanda ya zauna gurin ya dame shi to kaga wannan azan bala'i ya zama bala'i to har ma inda ya zauna din shi kansa ya zama masa abin so abin kauna yana yawo yana yana yana sa ibnu taymiya yace wa man khada ali insanin ma abghdihi lahu la yakunu abidan lahu wanda ya miƙa wuya ga mutum amma baya san shi to wannan ba a ce masa yana bautarsa walau ahabba shay'an da kuma zai so abu walam yakhda lahu amma bai ƙanƙantar da kai ya miƙa wuya ya saduda ba gaba daya lam yakun abidan lahu ba za a ce yana bauta masa ba kama qad yuhibbu rajul waladahu kamar yadda mutum zai so abokinsa wala hadha la yakfi ahaduhuma fi ibadati Allah ta'ala saboda haka ne kankan da kai shi kadai baya zama ibada haka nan soyayya ita kadai ba ta zama ibada sai an hada soyayya da miƙa wuya da saduda sai duka biyun sun hadu sannan ibada take tashi بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء واجبيني ya zamana bawa ya fi son ubangiji sama da komai wa an kuna Allahu a'zama indahu min kulli shay ya fi ganin girman Allah sama da komai bal la yastahiqul mahabbata wal khudu'a tamma illa Allah ba wanda ya cancanci a yi masa cikakkiyar soyayya ɗari bisa ɗari ko a yi masa miƙa wuya da ƙanƙantarwa da sallamawa gaba ɗaya ɗari bisa ɗari sai Allah wa kullu man ma uhibba li fa kullu fasida duk abinda zaka so duk abinda za a ba dan Allah ba to so ne wanda yake ba mai ba wa ma uzima bi ghairi duk abinda za a girmama shi a kambama shi ba da umarnin Allah ba fa ta'zimuhu batil to a banza ake ake wannan girmamawar Allah ya ce qul ka ce idan iyayenku wa abna'ukum da ‘ya'yanku wa ikhwanukum da ‘yan uwanku yayye ko kanne wa azwajukum da matan matekunku na aure wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da kuɗin da kuka wahala kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin ku da kuke tsoron ya samu tasgaro wa masakinu tardaunaha da gidaddajin ku manya-manya da kuke son su kuka kuke jin daɗin su ahabba ilaikum minallahi kun fi son wannan sama da Allah wa rasulihi da manzansa kun fi son da waɗannan abubuwa sama da jihadi fi sabilihi fatarabbasu to ku yi zaman daku ku yi zaman daku hatta ya'ti Allahu bi amrihi har al'amarin Allah ya zo ku yi zaman jira har ranar da za ku mutu ku sadu da ubangiji ashe kenan ko me za a so a girmama ƙasa yake da Allah ƙasa yake da manzon Allah kowane umarni ƙasa yake da umarnin Allah ƙasa yake da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. saboda haka alamar kai a mabiyi ne na hakika ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na kana karbar umarninsa da kake ji daga karatun sunnarsa sallallahu alaihi wasallama kamar kana ganinsa kamar kana ganinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabinsa da zobe na zinari a hannunsa zobe na zahab annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya cire shi ya cire shi ya yar ya cire shi ya yayar a annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi daga hannunsa ya yar bayan ya tafi sai wasu suka ce to ka dauki zoban nan mana zaka zaka iya amfani da shi ka iya bawa yar uwarka tunda ba a haramta mata ba ka iya zuwa ka sayar sai ce ai ba zai yiwu ba in dauki abin da manzo Allah ya karba daga hannuna ya jefar ba zai yiwu ba ka kaddara an karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa الذهب والفد الذهب حرام الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حلال لإناثها حرام ني maza na al'umma ta amfani da su halal ne ga waɗanda suke mata ka ɗauki wannan hadisi kamar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya maka gashi kana saye kana sanye da wannan tufa ɗin ko kana sanye da wannan zobe kowa ya suranta a ransa lokacin da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahihai shin yana halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa tamkar shine tsaye gaban sa yake gaya masa yana jin wannan a ransa ta yadda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yi kaza zai yi bar kaza zai bari nan take to wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah domin kalmar ashhadu kamar ka halarto da abin a ranka domin a shuhud yana nufin halarto da abu kamar ka halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gare ka ne yana koyar da kai wannan addini saboda haka zaka bi shi sau da kafa kamar yanda zaka bi shi idan da kana ganin shi idan da a gaban ka ne yake cewa yi kaza bar kaza lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi dan umar wandansa yana ya wuce irin sawu yake cewa in kunta abdullah farfa izara in kunta abdallah wato in kai har bawan ne ga Allah kamar yadda muke cewa kun ga kalmar abdu matsayi ne babba in kunta abdallah farfa izaraka in kai bawan Allah ne dauke daga tufaka daga tufaka to ka kaddara kai ma lokacin da za a karanta maka hadisin nan kamar manzo Allah ne yake ce maka in kai bawan Allah ne daga tufaka kaga anan ne ake sanin waye mai da'ar waye mara da'ar sayyidina umar abdullahi dan umar yana cewa kuntu shab kuntu gulaman shabban anamu fil masjidi fara'aytu ru'ya كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna son su yi mafarki su zo su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya fassara musu hmm? su ji fassarar a jarir ibn abdullahi al-bajali a yayi mafarki ya gan ya hau wata igiya ya makalkale a ya sukuto daga sama sai makalkale da wata igiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta mutu wa anta mustamsikun bil urwatil wuthqa zaka mutu kana rike da wannan igiya ta la ilaha illallah to haka sahabbai suna jin daɗi su yi mafarki su ga manzo Allah dan su ji irin wannan kalmar don haka kana hammu abdullah ibnu umar an yara ru'ya fa yaqussuha ala rasulillah haka abdullahi dan umar shi kullun tunanin sa ya ga mafarki ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ce mashi kai wada aljanna ne to da ya tashi mafarkin sai ya ga wasu mala'iku biyu sun kama shi sun kai shi wuta tashi hankali to amma tun da zai ya ce sai ya ga manzo Allah ya gare je je ba ga da abu ko tare je ji mai maganin abin yanzu dai gashi abin da shi ya gani yana bacci a masallaci mala'iku biyu sun kama sun tafi da shi wuta da yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mar rajulu abdullah law kana yaqumu min al-layl ce ma dalla da kai wannan bawa abdullahi da a ce ma kana yin dan qiyamul layl min al-layl kana tashi min al-layl kaga ba ta kullum ya tashi ba ba kuma ta iya tashi daga farkon dare har karshe ba amma daga wannan magana har Abdullahi dan Umar ya mutu bai bar qiyamul layli ba to ka kaddara in ka ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zama irin wannan matsayi tabkar waɗanda suke gaba gare shi suka ji فما ترك عبد الله قيام الليل حتى توفي وكان يقوم الليل كله شيء أكتشي من الليل to amma saboda soyayya da biyayya ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dausantar da shi saboda haka duk wani abu da za a so ko a girmama ba dan Allah ba to soyayyar da ake masa soyayya ce ta banza haka nan girmamawar da ake masa girmamawa ce ta ƙarya girmamawa ce ta banza abin da za a so dan Allah a girmama shi dan Allah wannan shine abin girmamawa ne abin so kuma wannan soya ita ce ta gaskiya duk abin da za ka so shi saboda Allah to soyayyar ubangiji ce ko me ka so saboda Allah to soyayyar ta ubangiji ce ba ta wannan abu ce. matukar saboda Allah kake kake son duk abin da za ka girmama saboda Allah to girmamawa da kake yi ta ubangiji ce shi yasa muke girmama ɗakin Ka'aba ai ba dan zatin ɗakin muke yi ba saboda girmamawa ne ga ubangiji haka nan muke girmama Hajarul Aswad ai ba dan yana dutse ba shi yasa Allah da ya tashi sai ce wa man yu'azzim hurumatillahi wa man yu'azzim sha'airallahi kaga sai jingina abin ga Allah girmama su girmamawa ce ga Allah shi yasa sayyidina Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ma قبلتك na riga na san kai dutse ne ba za ka amfanar ba ba za ka cutar ba ba dan na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sumbantar ka ba ba zan sumbace ka ba kaga girmamawar saboda biyayya ce ga Allah biyayya ce ga annabi sallallahu alaihi sallam to duk abin da ka girmama ko ka so saboda Allah to Allah kake yi wa kuma kana da ladan wanda yake bautatawa Allah wannan ita ce shine muqami na ubudiyya shine mukami na bauta na zama cikakken bawa ga Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yaba a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta sai mu dakatar da karatunmu haka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa sallama wani yana tambaya yadda ake tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran abubuwan da ake tawassuli da su a shari'a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi tawassuli da shi a lokacin rayuwarsa ma'ana tawassuli da addu'arsa la la bi zatihi sukan zo su nemi annabi sallallahu alaihi wasallama su nemi ya musu addu'a kamar yadda matar da take farfadiya ta zo ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a yace da ita ko dai ki haƙura ko in miki addu'a ki samu sauki ko ki haƙura Allah madaukakin sarki ya baki gidan aljanna ta ce to in haka ne za ta haƙura amma ya mata addu'a in farfadiyar ta zo kada in ta faɗi al'aura ta bayyana manzo Allah ya mata addu'a akan wannan kaga wannan tawassuli ne bi du'a du'a'ihi hadisin Uthman ibn Hanif lokacin da makaho ya zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a mm. idan sai ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a da zai yace je ya sallah ya roki Allah da wannan kaga tawassuli ne bi du'a to haka sahabbai suna yin tawassuli da addu'a addu'an annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan wafatinsa suna yin tawassuli da wasu daga cikin bayan Allah kamar yadda ya zo hadisin Umar cewa da suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rasu sai suka yi tawassuli da aminsa Abbas a nan inda da zatinsa ko jahinsa suke tawassuli wafatinsa ba zai hana su su ci gaba ba to amma da yake da addu'arsa shi ake samu yana yin addu'a tunda ya ya bar duniya to shine suka je suna yin tawassuli da amminsa Abbas wato ya musu addu'a har ya tabbata a sunna da irin addu'a da yake musu haura ka ana tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake da rai yake cikin sahabbansa sun yi tawassuli da da shi bi du'a'ihi la bi zatihi aw bi jahihi to ana mutum yana tawassuli da duk ayyukansa na kwarai a'maluhu salihah kamar yadda ya tabbata a sahih bukhari wa muslim hadisin mutanen nan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sun shiga kogo kogo ya rufe da su kowannen su cikin mutanen nan guda uku ya faɗi irin aikin da ya yi saboda Allah ya roki Allah da wannan aikin kuma suka samu mafita kaga tawassuli ne bil amali salih mutum na iya aiki da na iya tawassuli da aikinsa kai karatun qur'ani kamar yadda annabi yake cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi hadisin imran ibn husayn tirmidhi iqra'ul qur'an was'alullaha bihi fa innahu ya'ti qaumun yaqra'una al-qur'ana thumma yas'aluna bihi an-nas ku karanta qur'ani ku roki Allah da shi za a yi wasu mutane da za su zo nan gaba suna karanta qur'ani dan mutane su basu wani abu saboda haka ko in kun karanta ku nema wurin Allah to kaga anan tawassuli ne bil a'mal salihah aikin da kai na karatun qur'ani ka gama karanta qur'ani ka daga hannu kai addu'a bayan sallah ko cikin sallah kai addu'a bayan kai sallah kai addu'a wannan tawassuli ne bil a'mal salihah duk ya halatta a shari'a tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce yana da sunaye mafiya kyau al-husna af'alu tafdil ne na hasana bai ce walillahi asmaul hasana ba Allah yana da sunaye mafiya kyau fad'uhu biha ku roƙe shi da sunayensa ya ghaffar ighfir ya latif ulqbi ya razzaq urzuqni ka roƙi Allah da sunayensa duk ana yi waɗannan su ne abin nan tawassuli guda uku da suka zo a sunna amma duk wani tawassuli koma bayan wannan to tawassuli ne mubtada tawassuli ne na bid'a amma ba na sunna ba wani tawassulin ma shirka yake zama shirka yake zama yanzu kamar wannan da yace a karmal khalqi mali man aludu bihi kaga ai shirka yi shirka yi wani kuma yace to ya zo a bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tufaddilu bainal baina anbiya kada ku fifita tsakanin annabawan Allah hakanan a watar wayar yana cewa la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn matta bai kamata ga mutum ya ce ni manzo Allah na fi yunus dan matta ba to yaya kenan wannan hadisi za mu fahimce shi wannan hadisi malamai sun yi magana wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan min babin tawadu amma an Allah madaukakin sarki ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd saboda haka Allah ya fifita wasu annabawa akan wasu annabawa wannan da nassin alqur'ani don haka wasu suka ce annabi ya faɗi wannan babu tawago wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada a fifita shi akan wani annabi ta hanyar nakasa shi annabi ce to ba ga annabi Musa kaza kaga ai annabi ya fi shi ha ka ce to ba ga annabi ibrahim ba ma an ce shi ma ya karya uku kaga annabi ya kai shi kenan ga wane ne kaga ai yayi kaza ya kaza kaga annabi kenan to kaga kana fifita annabi sallallahu alaihi wasallam tare da nakasta wani annabi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan tafadul din wasu kuma suka ce a ya faɗi wannan ne qabla an yuha ilaihi bi annahu afdalul khalqi wa annahu afdalu annabiyyin wannan shine bayanan da malamai suka yi wa hadisi amma abu ne wanda yake binassul qur'ani cewa annabawa ba duka ne suke ɗaya ba mataki mataki ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi ana sayyidu waladi adam wala faqa wani ko yace ga hadisi nan yana cewa abdiyafatu salasatu ayyamin wa ijazatu yawmin wa layla yaya ma'anarsa abinda yake nufi hadisi ne sahihi akwai da cikin sahih sunan abi dawud a fato baƙunta kwana uku ne in ka sauka gidan mutum a matsayin baƙo to haƙƙinka a kansa da Allah ya wajabta ya yi maka na matsayinka